Karfe biyar da minti talatin a nan ya yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya ma gabatar da labarai masu raro Asumana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin zaku cewa an kai wasu hare-hare guda biyu a jihar Agadas da kuma jihar wato Difa. muna dauke da bayani akan wasannin motsa jiki wato musamman kwallon kafa shirin musamman na yau zai kawo bayani kan wata wasar motsa jiki mai suna badminton mafi yawan al'ummar nijar ba san da wannan wasa ba ga labarin ɗaya bayan ɗaya da misalin karfe goma na safiyar yau ce wasu mutane da ba san ko su ne ba suka buɗewa wasu motocin sufuri biyu wuta kan hanyar tsakanin arlit da cibarkatan a arewacin agadas wasu majiyoyin tsaro a jihar ta agadar sun bayyana cewa mutane hudu suka ji rauni a wannan al'amari da misalin karfe goma sha na daren jiya yan boko haram suka kai hari a garin ingangam na karamar hukumar karkarar gaskeru mai tattarar kilomita arba'in a kudu da garin difa wasu majiyoyinmu sun bayyana cewa maharan sun shiga cikin gari ne ta kafa sannan suka kashe wani mutum mai mu'amala da jama'an tsaro har ila yau majiyoyin namu sun bayyana cewa domin kaucewa hare 'yan boko haram wasu mazaunan garin na ingangam sun fi so su zauna cikin daji ko kuma su je a wasu garuruwa masu nisa har wa yau muna nan jihar ta jifa domin taɓo batun sakamakon rashin tsaro fannin yawon bude ido ya ta gayyara duk da yake akwai wurare na yawon bude ido wato sanannu a duniya annafi suleiman daraktan ma'aikatar yawon bude ido ta jihar difa ya yi wa adama dawaki karin bayani ta wayar tarho Wuraren da suka fi shahara a kan yawon bude ido a cikin wannan yankin namu na Difa akwai shahararren wurin nan na Sahara ta Tal da ke cikin Departement ɗin Ingingimi wanda ta fi shahara kafin afkuwar wannan rikici. Saboda kyawunsa masu yawon bude ido na ƙasashe daban-daban na duniya suna zawa domin ziyarar wannan yankin sau da kafa. Cikas ɗin da aka samu shine wannan dokar ta ɓaci da aka sanya dangance da da matsalar tsaro. Amma in ban da wannan ba wurin da ya yi suna ko ina a duniya wanda launin sa shi kaɗai ne. Akwai kuma wani keɓaɓɓen wurin yawon buɗe ido a yankin Ingurti duka da yake a yau. Wannan yanki yana fama da barazana ɓacewa da yake saboda matsalar tsaro ba iya kula da wurin. A yau arewacin Difa ya fi ɗan dama-dama haɗari fiye da kudanci. Amma maganar kawo masu yawon buɗe ido abu ne da bai yiwuwa. faire venir un charter à Difa pour aller visiter, c'est hors de question pour le moment. Bayan shirin gwanar da suka shirya a ranar 21 ga watan Disamba na 2016 da kuma ranar 4 ga watan Fabrairu da muke ciki domin neman gwamnati ta inganta sha'anin tafiyar da mulki nagari gari. Ƙungiyoyin fararen hula sun lashe takobin ci gaba da gwagwarmaya inda za su ajiye takardun bukatunsu a gaban alkali na ƙasa a dukkan faɗin ƙasa. Za mu dawo kan wannan batu a shirinmu na gobe. A shirin muhawara tare da 'yan jarida na yau za mu dawo kan harkar Afirka da ke ci gaba da haifar da muhawara a Nijar. Wannan mutum ya soma asuli wato ya samu asuli ne a lokacin mulkin rikon kwarya wata takaddama shari'a ce tsakanin afirkar wani kamfanin kasashen waje da kuma kasar nijar shugaban kungiyar tabba ali idrisa ya bayyana cewa wani al'amarin ya fara ne daga wani mataki da kasar nijar ta ɗauka na soke wata kwangilar yin fasfor irin na zamani da ake kira fasfor biometric da kamfanin wato na afirkar. Ya shafi wata badakalla ne inda gwamnatin Nijar ta soke wata kwangila da ta baiwa wani kamfanin Afirka wanda yake yin fasfor na zamani. Abinda za a iya riƙewa a cikin wannan lamari akwai sa hannun waɗansu jami'an gwamnati saboda suna da masaniyar sakamakon da zai iya biyo baya da kuma hanyoyin da ake bi domin karɓe kwangila daga wani mutum. Sai dai gashi a yau lamarin yana son ya fi ƙarfin gwamnati. Tunda idan kuka yi la'akari la'akari duka abin da ya shafi kadarorin manyan benayen Nijar da ke Amurka, Faransa da ma jirgin shugaban ƙasa an kame shi a matsayin lada. Kuma inda abin ya ƙara rincaɓewa a kotu a Nijar an baiwa kamfanin gaskiya. Sannan kuma kamfanin ya yi ƙoƙarin tafiya a Ohada a can Abirikos domin ƙara kulle Nijar. Sannan kuma suka tafi Amurka da Turai domin riƙe kadarorin Nijar. pour pouvoir saisir des biens du Niger. Harkar nan ta gina wata cibiyar kasuwanci a maraɗi ta sake bullowa bayan wasu bayanai da aka wallafa a shafofin sada zumunta sun zargi kamfanin mim a cikin wannan al'amari a yau lauyoyin da ke kare kamfanin sun buƙaci ma'aikatar magajin garin ta maraɗi da ta ci gaba da ayyukan gina cibiyar to sai dai a nasa bangare shugaban majalisar shawara na birnin maraɗin na batun a soke kwangila mu tuna muku da cewa wato a farkon ayyukan dai shekaru biyu da suka gabata an zuba wa kamfanin mim miliyan ɗari hudu na sefa Shugaban majalisar shawarar ta maraɗi Ayuba Musa ya yi wa wakilin Muhammad da Maman ƙarin bayani. Nous avons fait passer le contrôle Mun gudanar da bincike domin tantance iya ayyukan da aka gudanar wanda ya kamata a mayarwa Meri. Lauyanmu ya rubuta masa takardar karɓe kwangilar yanzu muna jira abin da zai ce. Za mu ƙwace kwangilar saboda bai da niyyar ci gaba da aikin, saboda a cikin wasikar da ya rubuta shine cewa anya wai Meri tana da kuɗaɗe domin kammala aikin. To sai dai ya kasance kwangila ce mai ruwa biyu, tuni a matakin farko a cikin miliyon ɗari biyar har an damƙa mashi miliyan ɗari uku. To ya kamata a ce ya ƙare matakin farko kafin ma ya tambayi sauran kuɗaɗen. Sai ci a'a ya kamata Mary ta biya shi ta kuna. Ban san waye ce masa Mary ba ta da kuɗi ba. Alhali Mary tana da kuɗi ne don haka ne ya ɗauki wannan kwangilar. Yau shekaru biyu kenan da aikin ya tsaya gabaki ɗaya. A cigaba gaba da zamanta na gudanar da shari'ar mayar laifuka a jiya kotun agadas ta mai da hankali ne akan wani al'amarin fyaɗe wani matashi dan shekaru ashirin da uku da aihuwa ne wato ya yi wa wata yarinya fyaɗe a daidai lokacin da take da shekaru goma sha bakwai da aihuwa wato yau shekaru uku kenan baya alƙalin ya yanke masa hukuncin ɗaurin gidan kaso na shekaru biyu amma ya riga ya yi waɗannan shekaru tsare kafin shari'ar ta jiya to saboda haka aka sake shi ga abin da ma'aifiyar da wato yarinya da ake mafaɗe take bayyanawa dangane da wannan hukunci. Bayan shari'a sun saki wanda ya yi wa ‘yata fyaɗe ba su ce muna komi ba. Ba a ce muna mu dawo ba, gaskiya ba a yi muna adalci ba, iyata ta goma sha bakwai, na sa tsammanin za ta samu aure a lokacin da wannan samari ya yi mata fyaɗen, hukuma ba ta ceto muna hakinmu ba, gaskiya a nan an taka hakkin iyata, wannan ba shari'a tsakani da Allah ce ba. yanzu kuma sai fagen wasanni a ƙarshen mako nan ne za a yi wasannin rana ta goma sha biyu na kwamfurar kwallo ta liga ta ɗaya da artal ke shiryawa a yau juma'a sahel na haduwa da usjn is police za ta kara da jangorzo a nan yamai a gobe asabar a doso tagur za ta kara da olympic a Arlita Akukana za ta goga da Sonidep ita kuma Irana ta haɗu da AS GNN. A ranar Lahadi a nan Yamai AS Nijelek za ta kara da Racing a fannin nahiyar Afirka kuma a wannan Asabar 18 ga watan wato Februari ga Februari AS Fan za ta kara da AS Tanda ta Abidjan domin neman cancantar shiga kwamfular Liga ta CAF. Ita dai wato AS Tanda ta yi nasara akan AS 1 ci uku da nema a Abidjan. mai koyar 'yan wasan wato na ispan din zakari ya'u ya yi bayani kamar haka Mun fafata har zuwa hutun rabin lokaci inda muka tashi baram-baram, amma daga baya mun samu natsuwa inda muka ƙara matsakaimi, amma duka da haka sun samu nasara a kan mu ci uku. Za mu iya mu nan gaba domin samun nasara a kansu. Abu ne mai yiwuwa idan 'yan ƙwallon ƙafa mu suka ƙara hanzari. Kawai abin da ya rage muna shine al'ummar Nijar su ba mu haɗin kai, su kasance masu ɗimbin yawa a wajen ƙwallon ƙafa da za a gudanar a Istad a ranar Asabar. Abu ne mai matukar wahala, amma za mu saka tsammanin samun nasara idan muka yi hanzari. A tankaɗe da raye wato na tsakanin kulab-kulab na kafa a S duwana bayan ta faɗu a gaban wato ita da na Tanje da ci da ɗaya. wato ita dai is din za ta za ta sake karawa da wannan kungiyar a wato maroc a ranar lahadi mai zuwa yanzu kuma sai wato sai kuma sai a dakace mu studio shirye-shiryen Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugaba. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. a Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba da gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A filin tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Galangu. Karfe biyar da minti arba'in sai shirin namu na musamman. A shirin namu na yau za mu yi magana ne kan wata wasar motsa jiki mai suna badminton. Mafi yawan al'ummar Nijar ba san da wannan wasa ba kuma tana cikin rukunin wasannin matasa. Yau watanni da dama kenan da kasar mu ta samu wata kungiya ta masu gabatar da irin wannan wasar. Shugaban kungiyar ya bayyana cewa wasa ce da za ta iya baiwa kowa shawa. yaya ake yin ta? Shugaban kungiyar Abdullahi Hassan ya yi wa Muktar Hamadu karin haske. waga kungiya ne na da wasan motsa wadda ake ce ma badminton badminton dai wasa ce wadda an jima ana yin ta cikin kamar cikin kasashe da dama amma ta ɗauki asalinta kamar cikin ƙasar angilitar kuma ta zo wajen asiya can ma mutane sun fi son ta sun fi sanin ta kware tun da can ta taso muku sai wagga shekara da mun ka samu wagga wasa mun ka samu mun ka kawo ta kuma da mun ka kawo ta akwai proje wanda ake cewa kaman program wadda muka sa na mu koyar sa yaya mu koyar da su ga wagga me yake cewa wagga wasa kuma ba mu amsa ko da wajen su da mun ka tashi dai shekara wadda ta huce mun ka fara wasanni muna nan wajen akademi da zar marshiyo yara suna zawa suna zawa a kowane lokaci da fifi yanzu wannan wasa kaman akwai abin da ake ce ma raket raket da volan volon mina na kaman shi ne dan balo wanda aka buga amma shi ba dan balo ne hakan ga wani dan balo ne wanda ake ga da gashi aka yinta to da wannan mutane matashi masu son kamar su yi kwallon kafan nan su yi wannan wasan kamar ana samun biyu kuma akwai file wanda a saka hannun su to kowa yana buga wannan balan nan in ya fadu wajenka a lokacin nan an sama kamar mutum ya sama bi kenan don ka wasa ce in ka gan shi abun akwai yana ba da sha'awa kwarai in ba ka gan shi ne ba za ka iya yara suna son shi kwarai misali tunda mun ka fara na ce ma zuwa yanzu mun fi kamar matashi ɗari har ma babbuna paske su ma suna zaba muna kawar da su da sun zo su guda ba a ƙara ce musu zo su ma da kansu ke zuwa don ku wasa ne ina gayyatar ku ku zo ku gani can akademi da za ku ga yanda ake tafiyar da wannan irin wasan. Marla da wannan muka karshen shirin namu na labarai wato na madacin yau sai kuma litinin da Allah ya kamu za mu da wasu labaran zan bar ku da Musa Hassan ya kamu muku labarai da harshen zabarmanci a huta lafiya. daga Filinge zuwa Agades, daga Tawo zuwa Maradi da Zandar. Ku saurara shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyonku. Studio Kalangu tafiyar yanayin niger Ku saurara shirye-shirye Studio Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Studio Kalangu ina so kuma ina yadawa.